Ministan ɗaukar ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya bayyana al'ajabinsa akan wannan mataki da ma'aikatan ƙasar suka ɗauka ina cewa. I wish on behalf of government to express utmost surprise and regret in the light of the following that at the date and time and declaration at their press conference the unions declined an invitation by government. A madadin gwamnati ina nuna matukar al'ajabi na da nadama ga wannan mataki da ma'aikata suka ɗauka. Dalili kuwa shine a daidai lokaci da ma'aikatan suke suke bayyana shawararsu na wannan yajin aiki lokaci kenan da suka kauracewa gayyata da gwamnati ta basu don tattaunawa akan bukatunsu ministan ya ce mun basu wannan gayyata tun daga ranar 14 zuwa 16 ga wannan watan oktoba amma dai ya ci gaba yana cewa let me assure the ghanaian public and particularly all ghanaian workers that their pension money remains safe and secured we only have disagreed over ya ce ina tabbatarwa 'yan ghana musamman ma ma'aikatar ghana cewa su da fansho na nan babu babu abin da ya same shi sai dai ba mu yarda da yanda tsarin kulawa da hadarin da ke tattare da ladan yan fanshon ma'aikatan ne ba shigo shugaban kungiyar maluman christian adai upuku ya ce gwamnati ba ta bi yadda ya kamata ba ne shi yasa ba su halarci gayyata da gwamnati ta ba su ba making sure that you invite the forum you don't select some pick and choose who you want to deal with deal with all of us ya ce ya kamata a shirya zaman da kyau amma ba a zaɓi wasu a zauna da su a bar saura ba shugaban ma'aikatar kananan hukumomi isaac bampo shi kuma ya ɗora muryar sai na cewa government is being lawless because this is uh, a law that was passed by parliament and it was the parliamentarians who passed this law so government should abide ya ce ya ga alaba gwamnati ba ta bin doka kuma ta kwanda sani cewa majalisar dokoki ne ta shirya wannan doka don haka dole ne gwamnati ta kula da kudaden yan fansho to koya ne wannan yajin aiki ke tafiya tambaya kenan da naiwa shugaban asibitin ridge da ke nan birnin accra a lokacin da na kai ziyara a gurin i will say that majority of us are unaware of uh, the asking by labor union ya ce zan iya cewa yawancin mu da ba mu da labarin wannan yajin aiki shi yasa a nan asibitin da muna nan muna aikin mu sai dai ba mu san abin da zai biyo baya ba a tattaunawa da yan kwadago da kuma gwamnatin ke yi wata mace da ta je asibitin ridge ta bani labarin ta tana cewa na bisi doctors min yɛ adwuma nti yɛnkɔ ɛna ɔno ansa n'akyi ban no so ta ce na iso nan asibitin tun karfe shida da rabi na safiya amma sai wata ma'aikaciya ta ce ba su aiki daga bisani ta dawo ta ce mini in jira kila za a duba ni wasu makarantu kuma na nan na aikin su amma a wasu wuraren ba malumma a asibitin koyarwa na kwalibu da ke nan birnin accra kuwa aiki na tafiya a wasu sassa na asibitin amma kuwa asibitin koyarwa na kwafa a da ke birnin kumasi likitoci na duban marasa lafiya ne masu bukatar kulawan gaggawa har yau dai gwamnati tana dan tana bin ƙungiyoyi kungiyoyin kwadagon da su zauna a warware wannan matsala baba ya kuma kiri sashi hausa na murya america a kara ghana allah da magani allah da magani allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu Faran wata da rana cikinsu bai gushewa, idan rana ta fito tafi bai rufewa, mai zagada da ya masai ki ɗau hakuri arziki